asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in wa dare ne na juma'a. Sha biyu ga watan rabi ina Sani. Ijar manzan Allah Sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam. tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da bakwai. daidai da ashirin ɗaya ga watan januwari. shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasar na talatin da ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn radiyallahu an sanata ihda wa sittina hijiriya kwallafan usman bin muhammad alhamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a bayan da bayanai masu fa'ida su gabata dangane da abin da ya shafi khalifancin saidina abubakar da irin ƙoƙarin da saidina abubakar ya yi da ƙwazo da himma wajen tare wannan addini da annabi ya rasu ya bar mai amanan addinin da kuma al'umman a tare ya hana ridda tawawushe kafan addini ya hana 'yan adawa masu ganda da ƙin yin ibada sakewa da samun galalabuwa wajen su kauce matsarin karantarwar addini sannan abubakar ya zama tsintsiya ya ɗaura al'umman nan kaf a maɗauri ƙwaya ɗaya ya hana su dargajewa da kuma watsewa duk wannan a cikin shekara biyu idan ka ɗauko sai na abubakar da irin aikin da ya yi ka haɗa shi da duk wata gwamnati wallahi sai kaga ta ci ƙasa in dai ba gwamnatin annabu ba ne da fara tashin tashinan boko haram sha nake yan shekara shida billahi al'azim fitinan boko haram ba ta kai fitinan waɗanda suka hana zakka a lungu ɗaya ba da su da fitinan annabawan ƙarya da waɗanda su kawai yahudu ne sun koma gidan jiya sun koma addinin su wai su sun bar musuluncin da waɗannan in ka haɗa su ya fi bala'in yakin duniya na ɗaya da na biyu da yakin gulf da duk wani yaƙi da amerika ta yi a iraki ne a afghanistan ne da fitintin da ke faruwa a filistin ne duk wannan sun fi su amma sai na abokar yin murƙushe su a cikin shekara biyu ku manta ana cin yaƙin yarmouk allah maɗaukin sarki ya ma abubakar rasuwa amma ba abin da ya tsaya a gida da waje sau da haka mai gidansu manzan Allah ya tarbiyyansu annabi ya gama shirya jeshi usama ya kwanta ya rasu ba su yi ƙasa a gwiwa ba sai da harkar ta ci gaba abubakar ana yakin yarmuk ya kwanta ya rasu su umar da su khalid da su abu da ta ibn jarrah ba su yi ƙasa a gwiwa ba harkar addini da jihadi ya ci gaba amma yanzu sai ga wasu miƙe sun ce ai suna kwaikwayon abin da magabata suka yi a ƙasa da shekara biyu sun ɓata abin da aka gina shekara talatin madadin su gyara wanda ya nemi ya ɓaci wanda aka gyara ne suka la'anta wannan an yi koyi da magabata tsakani da allah duk wannan tarihin da allah yake ce mana ibratul li'ulil albab shi mai amfanin karanta shi da muke yi ba don madauki izina ba ba don mu kafa kafa da irin halin da za mu tsinci kan ma ciki ba ba don mu kwaikwaya daga 'yan baya don mu gyara abin da muke ciki da wanda zai zo a gaba ba shine hikiman karanta wannan duk fitinan khawarij da duka fitinan rafida 'yan shi'a da suka kitsa suke ba da labarai na ƙarya na abin da ya faru bayan rasuwan annabi har zuwa shekarar nan ta 61 lokacin da aka kashe sayyidina husaini duk wannan hayaniyan kaf malam fa ya tattara mana ne anan don ya murkushe ya bayyana mana gaskiya don in irin wannan ya faru da mu waya za mu mu tattake wannan abin makin kintsa al'umma mu ɗaure su irin yadda abubakar ya ɗaure su ba su watse ba an gano wannan da kyau ko amma fa yanzu misali a ce jam'iyya ce ta siyasa ta neman duniya aka ce wani ya shekara talatin da kafata ya tsare ta bata watse ba wannan shugaban jam'iyyar yana kwantawa ya rasu sai wani ya gurbin shi a shekara biyu sai ya watsa su shin wannan ya ci gaba da aikin wancan ne ko ya lalata aikin wannan ne to kis alaha za ta kun allama allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin alfaslu tsani hala ce fasli na biyu khilafatu amirul mu'minin umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu khalifancin sayyidina umar dan khattab yan maza a tsaye aka ganku min sanata talata ashar ila talata ishirin hijiriya ya yi wannan khalifancin ne a shekara ta sha uku domin abubakar ya tsallake shekara biyu ai da 'yan watanni annabu ma ya tsallake shekara goma da 'yan watanni ai Ku gane wannan to shi yasa ake lissafin shekara ta sha uku amma abubakar shekara biyu ya yi umar shekara goma ya yi usman shekara goma sha biyu ya yi ali ne shekara shida shi yasa annabi ya ce sun yi khilafa alamin walin nubuwa suna aman annabi ya ce khalifancin da za yi a bayana a bisa tsari na annabta to shekara talatin yake daga ne ya ce sai ya koma sarauta daga nan sai ta rikide ta zama mulkin kama karya sai mulkin murdiya daga nan sai ya ce sun mata odul khilafa alamin walin nubuwa ita ke tinkara yanzu so da mulkin demokaradiyya mulkin murdiya ne mulkin soja mulkin kama karya ne duk waɗannan sun wuce daga wannan demokaradiyyar in ta ci kasuwanta na adadin shekarun da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddari ta ci kasuwa ku, ba za a ƙara wannan mulkin ba wallahi za kuma khilafa ne alamin walin nubuwa haka sadiqul masduq ya faɗa Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi aminci tamhid malaci shimfiɗa da sharan fage istamarrat khilafatu Abibakarin bakrin sanataini wa thalathata ashhurin khalifancin sayyidina abubakar haka wannan khalifancin ya doge na tsawon shekara biyu da wata uku sun matuwafiya abubakarin sannan allah madaukin sarki ya masu na abubakar rasuwa allah ya kara mashi yarda saboda darajar sahabbai in ka ce Allah ya ji gan sahabi sai a ga kamar kakwabsa su da sai ka ce Allah ya kara masu yarda mukaminsu kenan annaba kuma sai ka yi masu salati sahabbai kuma yi masu taraddi sauran al'umma kuma sai ai tarahumi a kansu wata rana annabi yake ba da jawabi cewa akwai kofofin aljanna guda takwas waɗanda suka zama mutanen sallah ne sun tsare ta za a kira su ta babu sala azumi babu siyam kaza babu kaza na abubakar ya ce ya rasulullah yin cikin wannan al'umman naka akwai wanda za a kira shi ta wannan ƙofofi baki ɗaya annabi ya ce wa an ta minhum as-siddiqu abu siddiqa annabi ya ce law kuntum muttakhizan khalila lattakhastu ababakarin khalila yace da zan rike hannun wani mu tafi gaban Allah tare a matsayin ba na yardajji na masoyina yace da hannun abubakar na rike yace ba wanda na ji daɗin dukiyan shi da surukuta da shi da abota da shi hankali na ya natsu da shi irin sai da na abubakar ya ce abu kofan kowa a dode amma a bar kofan sayidina abubakar ka ji ka gani kofan sayidina abubakar tana nan da tsawonta da fadinta ba a rage komai ba don annabi ya ce illa haukata abi bakari haka take in shiya suka ce su ba sa bi ta kofan sayidina abubakar shi kuma annabi ya ce kar a dode ta kenan wa suke ki Allah maɗaukin sarki ya samu dace sayyidina abubakar Allah ya ƙara mashi yarda ya rasu bayan rasuwan annabi da shekara biyu da wata uku waƙad taraka khilafa ba'da zalika li umar a lokacin sai bar khalifancin musulunci a bayan shi ga sayyidina umar wa baya nasu kuma mutane suke mai mubaya'a mutane suka yadda suka aminta da jagorancin sayyidina umar wa qad ra'a abubakar anna umar ibn al-khattab huwa aslahu an-nasi litawalli hadha al-amr abubakar ya nazari ya duba ya ga cikin al'umma kabba wanda ya dace ya cancanta ya wakilta ma wannan almana wannan al'amari na jagorancin al'umman annabi illa sayyidina umar haka za ka ji annabi yana cewa da khaltu ana wa abi bakarin wa umar kharashtu ana wa abi bakarin wa umar wata rana annabi ya ba da labari ya ce wani mutum ne ya hau saniya yana tafiya ya sa bulala yana dukanta ya matsa mata ga nauyi ga nauyin kaya ga bugu kai saniya ta gaba sarki sai allah ta waigo ta harare shi ta ce mali haza khuliqtu kai ni ba ba don wannan abin aka yi na ba waɗanda suke zaune a wajen annabi suka ce subhanallah bakaratun kallamat. haba annabi kuma abin ya kai ga haka yanzu saniyan ne ke magana annabi ce amantu bi zalik wa amana abubakarin wa umar mai ruwa ya ce lokacin abubakar da umar ma ba sana amma manzan Allah ya da imaninsu isa ƙur'ani ya ce amanar rasulu annabin fa yayi imani wannan bi shahadatul qur'an bima unzila ilayhi min rabbih kai da duk abin da aka saukar ma annabi daga ubangijin shi ya da wannan sai ce wal mu'minuna haka mu'minan nan su wane ne sayyidul mu'minin abubakarin umar su ma sun yadda sun yi imani shi sa duk abin da ya taso abubakar na nan ya yadda bai nan ya yadda ya taba ji ya yadda bai taba gani ba in dai annabi ne ya faɗi ya yadda shi sa sanda aka dawo isra'ila mai iraji annabi yana zaune a farfajiyar ka'aba abin duniya ya ishe shi wai ta ina zai fara ba da labarin wannan tafiya ya zai fara ba da labarin ai sallah tukuna domin an ce sila ilaha illallahu masu su faɗe ta kaɗai sun ƙi ana ta ta taɓar za da su sun ƙi ɗauka yau ga sabon aiki an ƙara jiƙa mashi an ce kuma ya faɗi ya dawo yana zaune da yake Allah shi ne musawwir fa’alun lima yurid in Allah ya nufin ka tafi sama yau sai ka taka jarida kawai sai cillara laraka sai ganka a can maƙiyinka sai aikin ɗaga ka abu hali annabi na zaune sai gashi ya shawo kwana ci barka muhammad ci barka ce ba wani sabon saƙo ne yau ka zauna ya ce akwai ya ce daren jiya an yi tafiya da ni an je baitul makadis ya ce eh ya ce kuma kawai gari a ne ce kwarai baitul makadis nan sani eh wai da gaske yi? ko ba a ce da gaske nike ce Allah ya ce Allah ce in na tara mutanen garin nan zaka gaya masu cewa kware da gaske zan faɗi in ji manzon Allah Abu Jahl yana tsoron kar ya je ya faɗi cewa annabi ya ce daren jiya an je Baitul Maqdis da shi an dawo jama'a ce ka saba mai ƙarya a yadda ka ji arne na tsoron a ta shi amma yau musulmi ne ke tara al'umman annabi cike da Qur'ani da hadisi da suka hana ƙarya kuma yake ƙarya abu jahali ya rika bi gida-gida yana raba goron gayya cikin inda ya je bai tsaya ko ina ba sai gidan sayar na abubakar ya sa abubakar ya fito ce to yau da ya ci ta gari yau mutumin fa ya riga ya kai kit ya zubo wanda ko kai ba za ka yadda ba ya ce ya ce wai cewa ya fa fajjaren jiya an yi tafiya da shi an je baitul Makadisa an dawo kamar ba kai ne ka ce ba mota ba keke ba jirgin sama ba komi wa an je Legas da kai da daddare an dawo <laughs> haba mala ai ba su yadda ba abubakar ya ce in ya tabbata ya fada na yadda ya ce kai in ban muna tsaye tare da shi kafin ibta ido ya ce an tafi saman bakwai da shi an dawo kai na fa yadda abu jihar gaban shi faɗi ci a'a abubakar kaka ya ka ce na wuce nan ya ce to ana gaitan ka taro an jima da la'asar ya kama hanya ya tafi aka zo aka taru haka allah maɗaukin sarkin ya tashi maka aiki sai makiyinka ya tara taro ka ansha taron wallahi al'adim haka allah yake kun fahimci wannan da kyau to bayan da aka zo aka taru annabi na tsaye abubakar na zaune kusa da shi annabi zai fara ba da bayani sai ji ya manta da duk abin da ya gani a baitul Makadis. cikin dare aka ji oya oya Allah Allah aka wuce ya manta yana waigawa daidai dutsen jabal abi kubais wani filin Allah ne haka kawai sai Allah madaukin sarki ya dauko baitul maqdis a jimi a wajen in ya waigaye bayanin waje ka sai a jiyo mai waje ka in ya bayyana kusurwa ka sai a jiyo mai nan ya bayani duk abin da ya fadi abubakar ya taba zuwa su ma sun taba zuwa sun san masallacin pers in yi bayani yi bayani sai abubakar ce sadakta ya rasulallah haka abin yake haka wajen yake ya ma'aikin Allah ya ba su labarin hatta fatakensu da suka tafi fatauci sham da abin da ya faru da su kan hanya na ɓacewan raƙuminsu kuma shi ya nemo raƙumin ma ya ba su sannan ya gaya musu cewa rana kaza za su dawo kuma raƙumi mai launi kaza na wani shi ke gaba yana ɗauke da buhun algarara kaza haka aka tashi taron nan kowa ya yi shu na bai samu dama ya ba su labari har zuwan shi sama da sakon sallah da aka bayan ba wanda ya iya cewa kanzil saboda abin da aka tara a karyata ya bayyana ba wanda zai iya karyatawa kuma so sun san bai taɓa zuwa garin ba kuma suna tare da shi ɗazu da safe har da rana har zuwa yamma da shi aka kwanta kuma ya ba su wannan labarin kuma abubakar ya taɓa zuwa ballanta na sai taron dangi ce eho ƙarya ne to yana nan ya taɓa zuwa sun san ɗan kasuwa ne ya san garin ya ce haka yake garin kwana uku bayan wannan sai ga ayari fatake sun dawo haka garin maka ya taru ƙauye da birnin maka gaba ɗaya a bayan gari ana tarbi ana jiran su iso can sai ga sun taho ana zuwa suka kyallar ido rakumin da annabi ya faɗa shi ke gaba wanda ya faɗa ke kora rakumin shi ne dai suka leƙa su gabuhun algararan da annabi ya faɗa adadin ne kan raƙumin suka ce a'a a wannan ba ya fi kama da gaskiya aka dai jira suka ƙarasu abu jihal ya ce barkanku da zuwa tsakaninku da allah me ya faru a tafiya suka ce ai abin mamaki muna tafi a hanya sai muka ga wani mutum kamar muhammadu da dai mun san wannan hanyar shi ne da za mu ce shi ne ba su canza komi ba ka gama wani raƙuminka ba sai da ya gudu kuma wannan mutum mai kama da muhammadu shi ya kamo shi ya bamu suna tafa da wani mutum ba mu san shi ba shi kuma yana haye da wata dabba ba mu san kalanta ba da dai mun santa sai mu iya cewa ko kila shi ne abubakar ya ce sadakta ya rasulallah duk da wannan abin da ya rage su ce aman na ko abuja ya ce a oh, haɗe jam sihirin naka ya ƙarfafa muhammadu in haza illa sihirun yi uthar suka ce sam ba su yadda ba kaga shirya da bin gaskiya to ta izzati ne in ya baka gode in ya hana maka je ma. Allah ya ce make mu faktarahu min ba'adi sai sayyidina abubakar da kanshi ya zabi sayyidina umar ya zama khalifa a bayan shi wa baya ahul muslimun musulmi suke ma abubakar mubaya suke ma umar a fasara khalifata khalifati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya zama sayyidina umar ya zama khalifan khalifan manzan Allah an gano wannan da kyau ku fasara khalifata khalifati rasulullah sai ya zama shi khalifan khalifan manzan Allah ne wakanan muddatu khilafatihi ashar sinin tsawon zangon khalifancin da yayi ne shekara goma an gano wannan wato addu khilafatu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu min ajmal sanawat malai ce ana kididdige shekarun khalifancin sayyidina umar daga cikin mafi kyau na shekarun khalifanci baki ɗaya fi umril islam a rayuwar musulunci kaf ba da hayati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wacce aka yi bayan rayuwar annabi wa ba da hayati abubakar siddiq da kuma bayan rayuwar sayyidina abubakar siddiq allah madaukin sarki ya kara masu yarda in dai ka cire annabi da abubakar to babu zamanin da ya kai zamanin sayid na umar kyau da tsari nagartaccen tsari wajen khalifanci mala ya ce tawalla umarul khilafa fi bidayatul qitalil anif fi sham na umar ya jibinci al'amarin khalifanci ne a bayan da aka tsinci kai a wani mummunan yaƙi mai muni yaƙi mai banta kai ci da aka yi a ƙasan sha halan ku bar wannan abin na cin na ce su shigo ka tashi a wajen jama'a kun fahimci wannan da kyau ku ya ce bayan sun yi yaƙi yaƙi mai munin gaske wannan matsalan aka waye gare sayidina umar shine khalifa haisu ta jama'al muslimuna fi yarmouk lokacin da musulmi suka taru a yarmouk a mama jumu'in romi alha'ila suka tinkari waɗannan rundunoni na rumawa masu tarin yawa duk mun tattauna waɗannan mutanen ai mun tattauna abubuwan da ya faru mun tattauna fitintunin da aka yi baki ɗaya ina fatan mun gano wani da kyau da irin yadda yakin yarmouk ya kasance to shine sai mala ya ce wantasarar muslimuna fi hadhihi ma'araka musulmi sun samu cin nasara matuka da gaske a wannan yaƙi na yarmouk intisaran mu'azzaran cin nasara mai ban sha'awa cin nasara mai ban ƙaye harka ne ta zama kyakkyawa mai daraja mai mutuncin gaske wa futi haddi dimashqu wa himsu wa kanashirina haka aka waye gari aka ci garin dimashqu sham da yaki wa hims da garin homs da suke cewa a yau wa kanashirin da garin kanashirina aka cinye su da yaƙi wal ajanibaini da garin Ajnad. al ajna daini gari ne mai suna al ajna daini aka cinye shi da yaƙi a wannan karawa. karawo sun makana fatahul azim wa huwa fatahu baitul maqdis cin nasara mai girma da aka yi a wannan karawa shine cin baitul maqdis da yaƙi ku rike wannan za mu zo za mu bayanin yadda aka ci baitul maqdis da yaƙi na sha gaya muku yana daga cikin matsalan da musulmi suka tsinci kansa a ciki na abin ta shi shine wai tarihinmu na musulunci ba san shi kawai sai abin da muka ji a labari in ya zama abin da muka ji a labari wannan ne kaɗai za mu ruko da shi ko domin kaɗe ba za mu san wannan abin a rubuce a littafi ba mu san gaskiya da mun san yadda aka yakin tabuka zai yiwu a zo a ce wani makaho ya rika mutane ƙaryen abubuwan da ba a yi ba ya zo yana musulta sayid na ali shi ba mala'ika ba shi ba aljanni ba mun gano wannan da kyau ko wannan wani irin shiriri ta ne yan shiya na cin karansu ba babbaka suna ƙarya sufa yana cin karansu ba babbaka suna ƙarya suna faɗin abin da su ga dama su faɗi ahalu sunna ba su iya magancewa da kare wannan ba wannan irin abin takeici ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye an bar ɗaliban ahalu sunna sai a samu ɗan kasad a riƙe ana yawo ana fitina ana yawo da gulman maki malam wane ya ce kaza malam wane yi kaza a sanda da suke wannan gulman da wani zai yi yunkuro da irin waɗannan abubuwan ya kalubalance su ba wanda zai iya karewa kuma waɗanda ake zagin dai su za koma gabansa a ce kafaji na maɗaukin sarki ya kiyaye wannan ya samu ɗauki matakin duk abin da muka yi karo da shi a nan wajen ko zai kai mu wata talatin sai mun tsaya mun yi bayanin shi inda izinin allah ko illan kun isa ku share wa musulunci hawaye a duk afirka fa da gaske kuke yi an gane wannan ba ma sauri ba ma gaugawa za mu bi sannu sai mun tabbatar da abin da yake shine na gaskiya a cikin addini kuma Allah ba zai tabar da wannan gayyar ba wasarar musulmuna ya juluna fi ardin rum aka musulmi suka rika kara kaina suna yawo hankali kwance a ƙasar rome kasan da baka isa ka ce la ilaha illallah ba kiristoci na cin karansu ba babbaka lelan har suna zagin Allah kama ya halo lahum yadda suka so haka suke yi sun ma ba'ada zalika ita jiha amurbin al'as ila misir bayan wannan yaƙi ne sayid na amur ɗan as ya tinkari misira wafata ya ci da yaƙi ya buɗe ta wata jihar sa'adu ibn abi waqas sa'ad dan abi waqas shi kuma ilal sharq ya gabas haisu bila da faris ya tunkari garuruwan farisa fa'auta alkhaila diyarahum wa kabbadahum khasa'ira azima haka ya dinkari garuruwan farisa da dakaru suka afka asalin kokon hantan farisawa kai al'umman annabi farisawa sun tabka a ƙazamin asara sa'ad bin abi waqqas da zan gaya maka an ce sun yi asara mai yawan gaske me suka yi ma'ala ce sun makanar ma'arkatul qadisiyya al'azima daga nan abin da ya faru a wannan tafiya na sa'adu yakin kadisiya ne mai girman gaske yi kun gano wannan da kyau ku yakin kadisiya aka yi me yakin kadisiya me kadisiya kawai sai mun ji labarin an ce kadisiya shikenan to magada ciwon kafin muce wannan wajen to mai magana kan menene kadisiya ina kai kadisiya me ya faru amma yakin kadisiya mun karkasa shi sau za a ta magana kan shi to kowane kaso za mu ɗibo abin da ya dace da shi mu kawo ma'arkatul kadisiya al'uzma amma yakin kadisiya malamai suna cewa kashi-kashi ne iri-iri ne mai suna ɗaya kamar yadda muka yi bayanin wata zata salasil ne za mu tattauna wannan a wani karin ba a nan ba wa ayyamul qadisiyya arba'atun kwanukan da aka yi yakin qadisiyya ku riƙe kwana hudu ne duka wannan yakin da aka yi da ya ɗimauta kafirin duniya kaf a kwana hudu aka yi shi al'awwal yawm armas al'awwal yinin farko shi yake kira da yawon armas wa lailatu armas daren da yinin sunansu ɗaya an kwashe dare ana yaƙi aka kwashe yini ana yaƙi mun gano wannan da kyau ku duk wannan shi ake ce ma lailatul almas wa yawmu armas ku kiyaye tud'a al-hud'a wanda ana kiran waɗannan yini da dare da al-hud'atu wa misali mala yace yini na biyu yawm agwas ana kiran yinin da yawm agwas wa laylatu agwas kuma daren ma ana kiran shi da lailatu agwas yinin da daren tud'a as-sawat ana kiran shi da as-sawat wal yawm thalis yini na uku yawm amwas yawm ammas yawm ammas wa lailatu yawm rabi'a wa lailatu yawm rabi' yini na hudu tud'a lailatul harir ana kiran daren da lailatul harir wa yawmin rabi yinin na hudu yawmul qadisiyya shi yake kira da yawmul qadisiyya dole ne mu san wannan so a kowane karawa akwai abin da ya faru tunda aka yi duniya ba a taba yaki irin wannan ba a kwana hudu daransu da yininsu ba kakkautawa ba hutawa yaƙi ake ba taɓa yi ba mun gano wannan fitabari a cikin tarihi tabari ya ce usiba qabla lailatul harir alfan wa hamsa mi'a kafin lailatul harir dare na hudu an ji wa mutum dubu biyu da dari biyar an kashe su waƙutilan lailatul harir a daren harir wa yawmul da yinin da garin ya waye na ƙadisiyya minal musulmin wanda aka kashe daga cikin musulmi sittatu ala mutum dubu shida aka kashe dufinu fil khandak wawo keken rami aka hada aka haka mai girman gaske aka binne su bihiyal mashrik a daidai bangaren gabashin kadisiya na ake masu alkabarul jama'i mutum dubu shida ba a taba kashe sa musulunci ba a wancan lokacin in baka ware abin da wazir ibn al ya yi ma musulunci a bagadaza wanda a yini ɗaya aka kashe musulmi kusan miliyan ɗaya kuma wazir ibn al-alqami kuwa san dan shi'a ne irin abubuwan da ya yi shi sa akwai abin da muke shakka Allah ya tsare mana faruwan wannan kuma dole a fadakar dole an karar dole a faɗi hadarin mutanen nan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin wa kana kisra wa Kaisar wa min kablahuma min al muluk fi daulatihim daharun tawil mala yace idan ka ɗauko kisra na farisa da Kaisar na rome wa man kablahuma da sarakunan da suka zo kafin su min al muluk fi daulatihim a wannan hamshakiyan daular da suka yi sun kwashi daharun tawil zamani mai yawa suna mulki Allah ya ara masu lokaci sun ci karansu ba babbaka fa'ammal a kasira amma su sarakunan kisra walfurs da su waɗannan farisawa wa humul majus su ne ake ce majusawa gajan ce mulukul akasira su ne waɗannan kisira-kisira wanda ɗaya daga cikinsu ne ya ga wasiƙan annabi annabi ya ce mazzaka risalati mazzaka allahu mulkahu ya ya ga wasiƙa ta amma allah zai kace-kace da mulkin shi fa malakul iraq su waɗannan akasira wanda su ne majusawa masu bautan wuta su suka mallaki iraki wal ajam da waɗannan ajamawa baki ɗaya lokacin da sayyidina ali wartaki ya wawure abdullahi ɗan saba al-yahudi lokacin da suka yi da'awan sayyadi Allah ne ai iran ya gudu wannan yankin na farisa mun karanta da ku haraba ila biladil al'ajim sai ya tsere garin ajamawa to wannan yanki ne mai girma mai faɗi da suke ƙarƙashin mulkin kisra na hawan min hamsa mi'a sana sun kwa shekara 500 suke mulki ba wanda ya taɓa taka musu birki Malam ya ce fa'awwalu da dara farkon sarkin da ya fara mulkinsu ana ce mashi dara wa umuru wannan sarkin ya daɗe yana mulki a duniya fa yi kalu innahu baƙiya fil mulkin mi'attai sana malaman tarihi suka ce sai da shekarar ɗari biyu yana mulki shi wannan dara in ka manta sunan ka tuna da dara sai ka ƙara madda dara wa'ad mala ya ce uddatu mulukihim wa iddatu mulukihim khamsata wa ishirina nafsan adadin sarakunan da suke mulki a wancan lokaci sun kai mutum 25 minhum daga ciki imra'atan kai mata biyu waɗannan matan ne 'yan siyasa mata ke koyi da su wa kana akhir alqawm na ƙarshen su shine yes dajrit yes dajrit sunan shi kenan allazi halaka fi zaman Uthman wanda an kashe wannan sarki na Kisra a zamanin Sayyidina Usman wa mimman malaka minhum zul aktab sabur wa mimman malaka minhum daga cikin wanda ya mallake su ya zama sarkinsu akwai zul'aktab sabuwar wannan wani sarki ne zul'aktab sabuwar sunan shi kenan aqida lahu bil amri wa huwa fi batni ummihi an nada shi sarauta yana cikin uwar shi asalin gado kenan ina yan gadon sarauta to ga wanda ya girme ku wajen gado wa huwa fi badani ummihi li'anna abahu mata wa hadha hamlun lokacin uban shi da ya mutu shi wannan sarki yana ciki faƙalar kohan sai bokaye suka ce o'o oh, oh, haza yamlikul art wannan cikin shi zai mallaki duniya kaf fawdi a ala batni ummihi sai aka kira uwan ta zo ta rika zama a kujerar sarauta amma a kwance sai a ɗauko hulan sarauta sai a ɗaura a kan cikin tun yana ciki yake sarauta ba wai an jira an haife shi ne ya ci gaba da sarauta ba shi yana cikin masarki ne arni arni ne kawai shi arne sunan shi kenan arne yanzu wannan mai bambancin shi da mahadin ɗan shi'a gara shi da wancan shi da wannan ana ganin cikin shi ko wannan sokawai da ya shiga ma ba sai inda yake ba sun ce na cikin sirda yana sokawai mun gano wannan da kyau kuma a yaƙi fitowa mun gano wannan da kyau ko yar wayan nan a kira shi ma ya ce we under siege ma ba ma zai iya faɗi ba Allah shi kyauta wa kutiba minhu ilal afaq aka rubuta kadda aka aika ko ina wa huwa ba'adu janin lokacin yana ɗan tayi wa hadha shay'un lam yusma mithluhu qat malaman tarihi suka ce kun ga wannan abin tun da aka yi duniya ba taɓa jin labarin inda aka yi shi ba wa inna ma ba bi zil aktab ana mai lakabi da zul aktab ne li annahu kana yanzu aktafa man ghadiba alaihi ya kasance yana datsa tafuka hannayen duk wanda ya fushi da su in ka fusata shi kawai hukuncinka ne kawai datse ma tafin hannu shi sai yake ci mai zil akta mai tafuka wa huwa bainal iwan al'azam wa bana sabuwar wa bana sajistan shi wannan da ya girma to yana tsakanin iwan al'azam ne wani sarkin su ne wa huwa alladhi banal iwan sarkin su ne gina gari sai sunan ya bi sarkin to shi ya gina garin iwan da ke kasar rasha a yanzu al'adam wabana na yi sabuwar kuma ya gina garin na yi sabuwar wabana sajistan na gaya muku kasan farisa gari ne mai girman gaske duk kasar rasha na ciki afghanistan na ciki su pakistan da bangaren india duk suna ciki kun gano wannan da kyau ko bangaren iraki mafi yawa yana ciki su turkiyan nan bangaren su gaba ɗaya na cikin farisa babban ƙasa ne babban daula ce sai da waɗannan arnan suka shekara 500 suna juya zaransu ofisan ta talata ashir, a hijira tana da shekara sha uku kaga an naɗa sai na umar da 'yan watanni raja umar min alhaji ilal madina umar ya dawo daga aikin hajji a wannan shekara fawa farhu amdadul arab sai zo ya tarar da sojojin sa kai na larabawa sun iso madina waɗanda za su ba da agaji a tafi jihadi da alaihim da sa'ad bin abi ƙasa radiyallahu an sai sayyidina umar ya ƙulla tutan yaƙi ya naɗa sa'ad ɗan abi ƙasa ya zama jagoran wannan runduna a tafiya yaƙi wallahu harbal iraq sai ɗora mai alhakin ya je ya yi iraki wa ausahu ya mai wasiya wa kale ce ya sa'ad ya sa'ad bunu ummu sa'ad ya kai sa'ad ɗan ummu sa'ad la ya gurran naka min Allah an yi ƙwal khala rasulullah kakka yaudaru kakka yaudaru da Allah don ana ce ma kawun manzan Allah inna lillahi wa inna ilayhi raju kawai don ana ce maka ɗalibin wani ko ana cewa ku ne yan kaza shi kenan zai ke yaudar da Allah ka riga abin da gada mu anya jama'a wannan zai haifar da ɗa ido anya Ku ga mu gaskiya kan mu gaskiya in zamanin sahabbai annabi ya rasu ko shekara uku bai yi ba ana gaya makawun shi wannan kuma annabi in ya hango sa'ad ya tunkaro cewa ke haza khali famri'un yirni khalahu ce ga kawuna nan ya zo nan wa ya sai nuna nashi kawun kirari manzan Allah yake mashi amma za a tura shi aikin Allah ana cewa kai wallahi kakka rudu da Allah dan ana ce ma kawun manzon Allah fa inna Allah la yamhu sayyi bisayyi Allah bai shafa mummuna da mummuna walakinahu yamhu sayyi'u bisayyi bil hasan yana share mummuna ne da kyakkyawa walaysa bainallahi wa bain ahadun nasabun kuma ka sani Allah bai da nasaba da kowa ka san wannan illa bi ta'atihi kaɗai na Allah shine mai mai biyayya nasu fi dinin lahi sawa mutane cikin addinin Allah da ɗaya suke ba <laughs> amma yanzu wani zai zama ina mamakin mutane wallahi la'azim an ce kawai rike wannan lungu zuwa wancan lungu kaga mutum ya ɗaukan kan shi ya fi janar buhari an gano wannan a kan ne wannan su fi dinin lahi sawa wallahi daga ran da ka kankan da kai ga Allah Allah daga ka zai daga ran da ka nuna ma Allah isa wallahi kwafi ka zai ba ma Allah karambani jama'ar annabi wannan su fi dinin la sawa Allahu rabbuhu duk jama'a Allah ne ubangijinsu wahum ibaduhu su kuma kaɗinsu bayan Allah ne kai ba ubangijin kowa ba kowa kowa ba bawanka ba ya tafadalu bil afiya suna samun ɗaukaka ne in sun bi Allah da rukuna ma inda bi ta'a suna riskan abin da ke wajen Allah ne in sun mai biyayya فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه كدوبا كغوان الأمر النبي لازم تايكي فلزمه كلازم تشوان أبن النبي bai bace ka lazimci na abubakar ba bai ka lazimci nawa ba sai ka lazimci nawa na annabi alaika bis sabr ina umurtanka da yin hakuri sun masarahahu fi arba'ata alaf sai tura shi da sojoji dubu hudu Min ishtama ilaihi fihim wujuhul arab waɗanda suka tattaru a ciki to manya-manyan jagorori ne masu daraja da mutunci cikin larabawa mutum dubu hudu ya jagorance su yanzu ka tambaye mutane wai kuna mulki kuna jagoranci mutum dubu nawa kuke iya jagoranta kuke iya mulka ga wanda yake mulkan mutum dubu hudu jiyan da aka zubar mai da duk wani abin da zai je na ƙabiya biya da shi munatsu jama'a munatsu wallahi al'adun munatsu allah ba abin wasan mu bane wa shirafu hadin manyan larabawa wambafa ilaihi fi tariqihi jumu'un akhar yana kan hanya ne ya rika ƙara wasu mutane kuma aka ƙara tura mai wasu fakana lahu fi hadal wajihi waqa'atul kadisiyya a wannan tafiyan ne ya je aka gwabza yakin qadisiyya al damar fi hal har bainal muslimin wanda yaƙi ya rincaɓe tsakanin musulmi walfurs. da sojojin farisawa arba'ata ayyamin bilayaliha yini uku da dare yini hudu da dare hudu na ga ba taɓa irin wannan yakin ba yaƙi ba kakkautawa ba dare ba rana a yi ne ɗaya kun ji an kashe mutum dubu shida kuma na ɓangaren wa mai kaɗai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa fi shawwal a watan shawwal waqa'atul qadisiyya bil iraq wannan yaki na qadisiyya aka yi shi a iraki wakila kana fi awwal sana 16 cewa yakin ya faru ne a farkon shekara ta sha shida wa kana kofa ya kolo na ina hakanar sanata hamsa ashar wasu mutanen kofa sun ce shekarar na sha biyar ne wakila kanar sanata arba'a ashar wasu ka ce a shekara ta sha hudu ne sun yi saɓani za mu tattauna wannan a gaba falamman hasarar shita yayin da hunturu ya ja sara sa'adun ilal qadisiyya tafiyan da suke ba fa tafiyan gari suke in sun ga tabo su tsaya su sha in sun ga kanya su tsaya su tsinka in sun ga yaƙi ba yake yi fa duk garin da suka samu za su murkushe a yaƙi a ɗibu jama'a ya gaba wasu kuma su kawo kansu cewa a tafi da su har suka iso kadisiyya waka taba ila umar yastamiddu sa'ad ya rubuta ma na umar yana neman ƙarin dakaru fa ba'asa ilayhi al-mughira ibn shu'ba umar sai turo mughira din shu'ba fi jeshin min ahli al-madina yana tafa da wasu runduna daga cikin mutanen madina wannan mugira ɗan shuba kullun shi a zagin shi suna mai ƙazafin zina wanda shi fa yake rike ma annabi botan alola in annabi zai alola yana zuba mai duk wanda ya haɗa kanshi da annabi sai sun zage shi amma baka taba jin shi'a suna zagin obama ba don bai taba rike butan manzan allah ba amma wallahi da yayi sai sun zage shi waka taba ila abi ubaida haka umar ya rubuta takarda aika ma abu ubaida an ya bi alfin ya tura sojoji dubu a ƙara masa'at wasa ma bi ristum sanda aka aika cewa tura sojoji dubu labari sai zo ma ristum bunu farhazat dan farhazat shine sarkin yakin sarkin yakin farisawa fakharaji bi nafsihi da ya ga abin da gaske ne sai ya fito da kanshi fi mi'atun wa na alfan yana tafa da sojoji dubu ɗari da ishirin suwa tubba banda sojojinsu da ke tubba da tubba ke jagorancinsu wasu ga ce suwa ban banda waɗanda kawai sojojin sa kai ne 'yan mun biyu dakaru jajirtattu sojojin gwamnati mutum dubu ɗari da ya fito da su sojojin sa kai na gari kuwa allah kaɗai san yawansu warraƙiƙ da bayan sarki hatta na zalal kadisiya haka ristum ya kwaso su yi runtumo da su kadisiya wa bainahu wa bainal musulmi na jisrul kadisiya ya girke dakarun shi a ma'askarinsu tsakaninsu da rundunar musulmi gada ce wakili ce kana salata mi'ata alfin wani suka ce sojojin rustum sojoji dubu ɗari uku ne wa ma'ahum salatatun wa na filan suna tafi da giwaye talatin da uku wacce ma'al na musulmi suka tattaru daga ko'ina na ta kawo imtidat hatta saru na alfan har sai da musulmi suka zama dubu talatin to da allah kowane mutum ɗaya na dubu talatin mutum nawa za su riƙe wannan musulmi ɗaya in ka ware mutum dubu ɗari uku mutum ɗari uku ba a kan kowane musulmi ɗaya mutum ɗari uku shi ne ke riƙe musulmi ɗaya haka aka ji wannan yakin dama kullum kafirai sun fi komi ai ita gaskiya za ta zo ‘yar ƙarama ne tana girma har ta danna mai girman فكانت وقعة القادسية المشهورة التي نصر الله فيها المسلمون A wannan fitan ne aka yakin قادسية shahararren yakin nan da Allah ya taimaki musulmi ya warga zagayyen mushrikai jama'ar annabi mu daina tsoro mu daina shakka mu dai jijin a rum wallahi inna jundana lahumul galibun rundunan Allah ne za ta yi nasara duk wani hayaniya wallahi kada firgita ka daga ran da kai faduwan gaba an samu matsala faduwan gaba a tsarin namiji duk abin da ya faru ka ce ba matsala kuma da matsalan kwanci amma ka ce ba matsala Allah ya samu mu dace wa kana ra'asul majus ristum babban jagora na majusawa rustum ne ma'ahu jalinus yana tare da babban jarumin nan jalinus wazul hajib da kuma fitaccen bala'antaccen jarumin nan zulhajib waɗannan mutum biyu haɗe da rustum lokaci zai zo za mu ware tarihinsu na musamman ku je su ta gaya muku rustum fa ana lissafa jarumtan shi da mutum ɗari ne mada'i mada'ini malam mada'ini ya ba da labarin annahum ektatalu qitalan shadidan sun yaƙi mai tsanani thalathata ayyamin na tsawon kwana uku fi akhir shawwal a ƙarshen watan shawwal wa qila ramadan wasu ga ce a ramadan aka fara faƙutila Ristum an kashe Ristum wan hazamu yaƙi ya watsi wa qila inna Ristum mata a atashan wasu ga ce kishi ya kashe Ristum. wata bi'ahum muslimuna musulmi suka bi su a guje faƙatala jalinus suka kashe jalinus wa kuma suka kashe dulhajib wa qatalu umar ce wa ma bainal harar ila silihin ilan najaf haka suka bi suna kashe su tsakanin harar da silihin har zuwa najaf suna bin su ɗaya bayan ɗaya suna bi suna kashe romawa mutum dubu talatin suna kashe mutum dubu ɗari uku ya kamata ka tambayi waya aka yi zo mu ci hatta alja'uhum ilal mada'in har suka manna su da garin mada'in fa hasaruhum suka tsare su biha a cikin garin hatta akal kilab suka rasa abinci har su koma suna yanka kare suna ci kaga arnan majusa ba su cin kare sai da suka ci wuya amma ji arnan kasan nan ba wahala suke cin kare karnin kasan nan Allah sai Allah sai dan fodiyo waɗannan sun makaraju ala mahiya bi iyalihim fasaru hatta nazalu jallula'a haka suka fita da iyalansu suka tafi har suka je suka sauka a garin jalula'a. duk za mu ji waɗannan garuruwan ba a hankali akwai inda muke son zuwa ne sun mahasarahumul muslimu na fil madain musulmi suka bi su madain din suka tsare su wastashhada amur bin ummi maktum a wannan yaƙi ne amur dan ummi maktum ya rasu al'a'ama makahon nan almu'azzin ladan da makantan ya tafi yaƙin amma na kuma kafin sai ku sai masa sanda su tafi bara wa fiha iftatahat al-urdun a wannan yaƙin ne aka ci urdun da yaƙi kullu ha'un watan wuya su gani suka mika wuya ba su kowa ba ba sari kowa ba illa tabiriya sai garin tabariya faftata har sulhan su sulhu aka yi da su suka mika wuya aka bar su wakili ya ce damal kital ila zahira da aka fara yaƙi a yini na hudu har sai da rana ta kai tsakiya rana na kaiwa tsakiya ne allah ya turo mala'iku abin da aka gani wahabbat rihun asifa wani irin iska mai bala'i ya taso fa'akalar gubaru alal mushiriki ƙura ya rika ragargaza mushirikai fankasaru nan ne yakin sekare wantaha alƙa'aƙa'u ƙa'aƙa'u ya sheka wa ashabu da mutanen shi ila saririn riston aka je karagan mulkin rustum wa kada kama rustum anhu sun isa rustum ya bar wajen wasta zallata ta bigal ya je ɓoye ƙasan alfadari alaiha malun wasalat min kisra wanda akan wannan alfadarin kuɗi ne aka aiko da za a ciyar da sojoji da kisra ya aiko mai mai yawan gaske linnafaka don a rika ce da waɗannan sojoji falamma shaddu ala rustum yayin da rustum ya haura wannan alfadarin ya sheka a guje ya ga ba sarki sai allah haraba ya tsere wala hikahu hilal buna alqama haba hilal dan alqama ya sha shi fa akhadha bi rijlihi ya kafan shi mun gano wannan da ke ku yayi da shi sai bisa baro waqatalahu nan ya kashe shi mun gano wannan sun maja a bihi sannan ya taho da shi hatta ya bihi baina arjulal bigal ma kadda shi a tsakashin kafan wannan alfadari wasa idan sarira ya haye kan karagan mulkin wana da yi kira da babban murya ce kataltu rustum na kashe rustum wa rabbul ka'aba ina maku rantsuwa da ubangijin ka'aba watan matul hazima ala al'ajam nan yaƙi ya ƙare anyi nasara kan ajamawa wa kutilin minhum ma aka kashe masu sojojin da ƙididdiga ba zai lissafa su ba sun marta hala sa'adun wani zala garbayi dujla haka sa'ad ya hau da rundunin shi ya je yammacin kogin dujla ala naharin shirin ala nahar shirin ya tsaya a gaban tekun shirin kobalatu mada'in yana fuskantar garin mada'in mada'in kisra yana kallon babban birnin da yallaɓe kisra yake ciki an gama da sojojin shi sai ina wa diwanuhul mashhur wannan tarihi nashi shahararre ne walamma shahadul muslimuna iwan kisra yayin da musulmi suka hange karagan gidan sarautan kisra kabbaru suka yi kabbara wa ƙalu suka ce haza abiyadu kisra wannan shine white house na kisra haza ma Adallahu wa rasuluhu ga alkawarin da Allah ya mana annabi ya mana alkawarin can ne in ku ne sai ku ce a'a shi da kun ga Allah ya ba mu nasara wallahi mu koma kun ga kar mu je mu kai kanmu zuwa ga halaka kanan ustadai masu fassara aya da ra'ayi ce kuma ma Allah ya ce wala tulqu bi aidikum amma sabon annabi ne yake sojoji ne masu kai hari kan mutuwa sai suka ce haza ma wa'adallahu wa rasuluhu ga farin gidan da aka gaya mana zamu mulka Allah kai mu gobe haccin gidan sai mun shiga za mu ga me ke ciki kuma za a raba ganima da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum